بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساتير الله هدي goma ga watan rabi'un al'awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da sha 18 ga watan November shekara miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 49 cikin jerin giyar kusursun karatun littafin alfiyatul hadith ta al'imamu imamu Zainuddin al-Iraqi rahmatullahi alaihi za mu tashi a inda malam yake cewa alhamisu almukataba nau'i na biyar daga cikin nau'o'in watan riwaya ta ulkut tahammul shine almukataba sai ya ce summal kitabatu bi khatti shekhi au bi idnihi anhu li ghaibin walau li hadirin fa in ajaza ma'aha ashbaha ma nawala aw jarradaha sahha ala sahihi wal mashhuri qala bihi ayyubu ma mansuri wal laythi was sam'ani qad ajaza وعده أقوى Wa الإجازة وبعضهم صحة ذاك منعا وصاحب الحاوي به قد قطع ويكتفى أن يعرف المكتوب له خط الذي كاتبه وأبطله قوم للاشتباه لكن رد لنظرة, لنظرة اللبس وحيث أدى فالليث مع منصور استجازا Akbara na haddasa أخبرنا حدثنا جوازا da bilkita bati, وهو الذي يليق بالنزاهة nau'i na biyar bai gushe ba yana ta mana magana akan nau'o'in hanyoyin yadda ake tahammul karɓan karatu ta daga kan as-sama min lafz shaykh wanda shine na farko sai kuma al-qira'atu ala sai kuma al-ijaza ko ta hudunsu ita ce almunawala malami ya koya maka ya karanta ya koyar ko kuma kai ka biya ya yi sharhi ko kuma ya maka ijaza ya baka dama ka je ka ruwaita da kuma munawala shine wanda zai ɗauka ya mika ya ce ga shi nan to nau'i na biyar shi shine almukataba aikawa da rubutaccen saƙo, ah, asalinta shine samu da aka yi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙun nan da suke cikin farkon Bukhari zuwa ga sarakuna da shugabanni na al'ummomi ya rubuta musu min Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ila Hiraqala azimur Rum aslim taslam kaza kaza kaza kaza kaza ya rubuta musu Hiraqal ya rubuta musu sarkin wuri kaza ya rubuta wa Najashi da makamantansu aka samu kuma baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai musamman su a halifofin nan su bakar da umar da usman da ali radiyallahu anhu suna yawan rubuta irin waɗannan saƙonni zuwa ga kudai gwamnoninsu ko wasu wanda suke ɗauke da karantarwa ko bayani akan wani ilimi ko bayani akan wata ƙa'ida har aka kai kuma su da kansu ma mutane suka nemi a rubuta musu kamar yadda muawiya ɗan abu sufyan bukhari ya rawaito hadisin sa da muslim ya aika wa su dan shi'uba cewa ka rubuto mana abin da ke tare da kai na. hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama to sai da zama wata al'ada ce sananniya ana rubutawa din sannan Bukhari da yabo a cikin a cikin kitabul ilm da ya babul munawalati sai kira ta da suna yace babul munawalati wa kitabu ahli ilmi bil ilmi min al balad ila al balad haka yabo a wasu nuskoki sai ya kawo kissar mushafin Uthmana da na Usman ya sa aka canza aka yi taƙiƙin musafi nan sai ya aika da shi garuruwa kaga shi ma mukataba ne a matsayin wannan shi ne ƙwar'ani mu'utamat, ya kuma ba da umarnin cewa kowa ya ci gaba da amfani da wannan ya yi watsi da wanda ke hannunsa a tattara su a ƙona gaba ɗaya kuma duka haka aka yi in ban da makaranta Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu wanda su ne kawai suka fanɗarewa wannan doka saboda wata matsala ta faru abladan mas'ud aslan bai ji daɗin yadda aka yi aikin babu shi a ciki don me za a ce zai ɗan sabit shi ne shugaban kwamitin tantance alkur'ani ya ce wani ɗan ƙaramin yaro wanda muna musulunci tun yana cikin oshi ya zai a ce yanzu shi ne kuma zai zo a ce shi ne muna raye a ce shi ne babban jagora a wannan harka sannan kuma da aka ce kowa ya kawo ƙwar'ani shi ya na ɗaliban shi ce kawai da ya kai ce kowa ku ɓoye shi ya gulu ya ma galle ya mulki yama ku ɓoye ƙwar'anin ƙwar'anin ranar ku zo da shi ba za a bayar ba sannan kuma ya ce ya ce bai yadda ƙula'uzai falaƙi da nasi suna cikin ƙwar'ani ba addu'o'i ne kawai da annabi yake duk kisa tana nan a cikin eh, kitabul masahif na ibn abi dawud sannan zahabi ya tattauna akan matsalar a cikin tarjamar shi Abdullah dan Mas'ud da kuma nuni yiwa ga cewa daga baya kamar yadda Abu Awana ya ruwaito daga baya Ibn Mas'ud yayi nadama akan wannan abin da kamar dan adanci ne dan taba shi haka dan adanci ne baka raba mutum da shi to amma daga baya yayi nadama cewa bai dace a ce yayi haka ba Allah ya gafarta musu gaba daya to al-shahid shine wannan mukataba da Uthman yayi zuwa amsaru bukhari ya hujjare ta akan cewa wa kitabatu ahli al-ilmi bil ilmi ila al-buldan sai kawo wannan kissa Allah ya gafarta musu su duka wannan sa daga cikin wato dalilai na waɗanda akan su ake gina wannan tsari na mukataba dalilai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suke nuna igwa ga cewa tana da asali malam yace thumma al-kitabatu ana iya kantawa da kitabatu sai ya zama fi kenan ko kuma thummal kitabata sai ya zama za a kaddara thumma nahikal kitaba ko kuma thumma irwil kitaba ko wani takadiri makamancin haka zaka ga ya mata wasalin iri biyu ɗin a wajen to thummal kitabatu sannan sai kuma rubutu bi khatti shehi malami ya rubuta da rubutun hannunsa au bi ko ya ba da izini ya ce a rubuta maka kamar yadda manzo sai su ya ce oktubu bi abi shahi ku rubuta mu abu shahi to wani malamin zai rubuta da kansa wani kuma sai ya ba da izini a rubuta anhu a rubuta masa a madadin shi kansa li ghaibin yace ku rubuta wa wani wanda baya nan walau li hadirin kai koma da yana nan kamar yadda abu shahi din nan yana nan ko mun karanta jiya wannan almudlaji suraqatu yana nan annabi ya ce a rubuta mushi amir bin fahira ya rubuta to ana iya rubuta wanda yake nan ana iya rubuta mu kuma wanda baya fa in ajaza ma'a idan wajen rubutun kuma ya hada da lafazin cewa gashi nan nayi maka ijaza bayan ya rubuta sai kuma ya yace nayi maka ijaza ashbaha ma nawala to yayi kama da munawala kaman ya bashi ne kuma yayi ijaza wato da rubutu da munawala idan suka gwamu da ijaza to sun fi kwari au da ko kuma ma bai rubuta ijazar ba rubutun kawai ya aika masa da shi ya rubutun ya aika masa shi to ba matsala insha Allah malamai sun yi maganganu akan wajen rubutun cewa ah, za ka rubuta kamar yadda manzala su ya ce min muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila fulan ka fara da sunanka sannan sunan shi al-imam nawawi a cikin sharhin muslim yace babu laifi farawa da koda ba haka din ba musamman idan wanda zaka rubuta mishi yana sama da kai kai ne ƙasa da shi a shekaru ko a falala ko a wata daraja to babu laifi ka fara da shi kafin kanka wannan da ya dangantu ga al'adun mutane ne ta fuskar rubutu al'adun larabawa su suka hukunta a fara ka fara da sunanka kai mai sako sannan sunan wanda za a yi ma sako daga baya wani al'adun sun canza kamar yadda nawa yi yin ishara galibi idan za a rubuta sako akan saka babba ne a sama idan idan idan wanda aika ma da ya fi ka daraja to ya zama sunan shi ne ila fulanin sannan min fulan ina fata mun gane wannan wanda wannan matsalar ta ta wa wani ya rasa rayuwar shi ba abu muslimul khurasani babban kwamandan nan na banul abbas na daga cikin laifukan da ya wanda a sanadiyar aka yi rasa rayuwar shi abu jafar mansur ya tuhume shi da cewa me yasa an ka zo wasiƙa sai ka fara sa sunan kafin ka fara sa sunana ya ce ni to ai ban san lajira ya tari bi usulin kitabati wal insha ya ce ƙabba haka Allah ya bunal khabifa ƙarya kake dan matsiyaciya ƙarya kake kana sane so kake ka nuna kana kana ja da matsayina al dalilin wannan da gaske laifukan da yake na aka shi haka ci mishi amma kana ahsan an tabda bina fa taqul ila abi ja'far al mansur khalifati llahi ala al ard min abi muslim yace ya amir al mu'minin la adra ya tali bi usul al kitabati wal insha ani ba ba masanin rubuce rubuce bane ni mayaki ne soja ne yace ƙarya kake a wajen aka kashe shi so abin yana da gravity ko a yanzu ne an karo to in baka bi kaida da aka ce ba ai ina jin da wuya application din ya kai labari ko so ya danganta ga irin al'adun da ake aiki da su ne a wurin da kake yace aujar radaha ko kuma ya ta tsiraitu daga munawala din amin daga ijazan saha, ta dai inganta ala sahihi wal mashhuri wato a bisa abin da yake ingantacce kuma shahararre ma'ana ko ya ce ajastu laka ma katabtu ilaika ko ajastu laka hadal maktub ko bai ce ba in ya aiko mishi da maktub din duk ɗaya ne qala bihi ayyubu ma mansuri ayyubu sakhtiyani da mansur bin al-mu'tamir suna daga cikin wanda suka faɗi wannan fatawa ta halasci din da inganci da abu hamid al da Limamul imam da malamai da yawa sun tafi akan halasci da karɓanta wallaifi da kuma allaif bin sa'ad wasam'ani kad ajaza haka kuma wasam'ani zaka karanta shi babu ya'un nasab as-sam'ani ne abul muzaffar as-sam'ani kad ajaza dukkan sun halasta shi wa addahu aqwa min al-ijaza kuma suka ce ma mukataba ta fi ƙarfi fiye da al'ijazatul mujarrada ijaza ɗin nan tsura to mukataba ta fi ta ƙarfi in ji sama'ani wa hata za ka mana'a wasu malaman kuma kamar al'imamul'amidi, amidi cikin malaman usul fiqh da Abul Hassan ibn al-Qattan mai littafin abin nan da yamma ma din can raddi al-Jawhar an-Naqi da raddi al-Baihaqi su kuma waɗannan sune wa ba'dhum hata za ka mana su ku suka ce sam ba su yarda da ingancin mukataba ba wa sahibul hawi bihi kadkata malam mai alhawi shine abul hassan kenan shi kuma bihi aibin man'i qata shi ma ya yanke karara ce shi ma bai ga wasa da halascinsa ba wa yuktafa an yi arifal maktubula ya wadace ka ya isar a san wanda ya rubuto maka wanda aka rubuto mushi shi wanda recipient din ya san khattal ladhi katabahu ka san rubutun hannun wanda ya rubuto maka in ka ga rubutun hannun shi zaka gane to wannan ya isa shaida wasu suka ce a sai an samu shaidu na gani da ido da suka ce mun ga san da ya rubuta a gaban mai rubuta wasu suka ce a in aka samu rubutun ka san wane ka san rubutun hannunsa to ba matsala wa abqalahu qaumun wasu suka ce a asam lil ishtibahi saboda akwai kamantakekeniya fil khutut kenan rubutun hannun mutane da kamantakekeniya saboda haka zaka yi ganin rubutun malam A yayi kama da na malam B ko na malam C suka ce ba su yadda ba lakin rudda sai dai wannan magana an tunkuɗe ta li nadrati ana karanta nadra ko li nadrati iya halasta li nadrati labsi saboda karancin cakuɗeɗeniya da rubutun juna ɗin ko da rubutu ya yi kama da na juna ana iya bambance na kowa ko ana samun rubutun mutane tabbas musamman ɗalibi ya koyi hannun malaminsa ko ƙani ya koyi na wansa ko classmate ya koyi na classmate ɗinsa ko roommate ko makamantansu amma kowa ana iya gane na shiga wanda ya san rubutu ko ya saba hulɗa da shi kuma akwai rubutun malamai da dama har yanzu da muke magana a duniya an san kalar rubutunsu duk wanda ke hulɗa da makhlutat ya sani an ga rubutun zahabi an san rubutun shi ne ibn kathir an san nashi ibn al-qayyim ibn taymiya eh, ibn hajar waɗannan malaman da suka shahara a duniya ilimi da suke da rubuce-rubuce da yawa su suyuti su sahawi su waye duk wanda yake hulɗa da makhlutat ya san rubutun shi wannan in ka ɗauka a duniyar ilimi kenan in ka dawo lokali duk malamin makaranta da ke koyar da yara ya san rubutun shi in yi musu karantu tam ɗaya tam biyu tam uku ya san rubutun kowa idan wani ya yi wani zai gane idan wani ya samu matsala zai gane cewa eh ba shi ya yi ba ko kuma kaza da kaza da sauransu kowa ya san rubutun waɗanda yake hulɗa da su to za ka gane rubutun mutane abu ne mai sauƙi kuma me yasa ma ake gane kama ɗin saboda an iya tantancewa ne in a ce wannan koya kwaikwayi rubutun wani ashe an san ba na shi ne ba za a ce ba wai daga an gani za a ce a ah, wannan kuwa rubutun ahmad bane a za a ce ya yi kama da rubutun ahmad eh, eh, ina ga wannan ba wata iskaliya ba ce kamar yadda suka ce wa rudda lakin rudda an wurgar da ita eh, linudratin labsi to sai dai kila a zamanin da muke rayuwa ne za a iya samun matsala da gaske wadda ta auku muka dubi zuwa ga cewa yanzu ah, yanzu abin nan ah, wato concept na handwriting ya fara going into extension concept na handwriting ko kullu da wannan ya fara going into extension ne mutane ba su da handwriting eh, saboda yanzu eh, keyboard ne handwriting din keyboard ne yara kanana ga sunan malaba kan da yaran shi gaba dai ba su iya rubutu ba ba a koya musu writing yadda muke da muna primary a ta koya muku writing har ku iya eh, kala-kala yanzu waɗannan yaran albani sun su iya rubutu ba sai ɗaɗɗaya sai wanda Allah ya mishi baiwa kawai amma bai cikin asalin maqasid yanzu na akwai musu karatu a ce sai sun iya rubutu mai kyau saboda amfanin shi ragage ne duk kwamfuta ake komai da shi keyboard ya fi dacewa su kware fiye da su iya rubutu ba ina cewa ai ne iya rubutu ba ne, amma waƙin rayuwar ya hukunta dole rubutun sai an rage bashi emphasis an ba keyboard emphasis to sai a waye gari duka rubutun kowa iri ne kowa kawai rubutun shi news time roman na yi printin duka iri da za a gani <laughs> ba a hoto nan ne za a iya samun matsala watakila sai an nemi hanyar yin stamp ko a sa tom print ko dai a sayin da za a gane wanne ne nawaye wanne ne nawaye eh, eh, eh, saba gaskiya wala baka hamza yaran ka ba su yi rubutu ba za ga yaro mai kokari amma bai yi rubutu ba har nakan ce to waya malaman ku suke ganewa za ga suna rubutu malamai da kasan da kafa suke yin shi da ina dubawa in gani ya kamata yaro in ya kai primary 4 a ga rubutun shi ya fara miƙewa akwai wani abu da ake koya mana da muna firamare a ta yin haka da biro a jikin irin 2d din nan har dole sai tun daga rike mabira sai hannunka ya saba amma yanzu za ka ga yara sun fi gane ma abin nan kwati keyboard din nan za ka ga yadda suke sarrafa shi ya fi yadda suke sarrafa biro to waƙiyar ɗaya rayuwa ne ba yadda ka iya da canji ne zamaninsu watakila nan da shekara ashirin sanda wannan yaran za su zama adults abin kuma sai ya fi haka muni kuma ta yi ma za a daina sai da biro gaba ɗaya kawai da zai zama yana da ƙarar wataƙila ko cek ba za ka cika da biro ban je za ka je ne kawai a ba a nuna maka wani screen ka dandan za ka dandan kawai ka sa oke a banki ke ba ma haka ake yi ban zuma? ba an ce za a koma e banki wane ne cashless duk abubuwa dai ga sunan eh, eh, dujal ya riga ya bayyana a surori da dama Allah dai shi kyauta malam ya ci gaba da cewa fallaisu wa mansurin jaza. to wa haisu adda idan aka zo bayarwa bayan tahammul idan aka zo bayarwa fallaisu ma mansurin jaza, da laif da mansur waɗancan malaman dai guda biyu da aka ambata sun halasta cewa ka faɗi akhbarana haddathana ka ce haddathana ko akhbarana jawazan suka ce ba laifi ka faɗa haka wa da taqyid bil kitaba wasu malamai suka inganta cewa ya kamata a ce haddathana kitabatan ko akhbarana kitabatan wannan ibnu salih shi ya faɗi wannan wa min qablihi al-khatib a cikin al-kifaya suka ce a ce haddathana kitabatan ko akhbarana kitabatan yace ah, wa huwa alladhi yaliqu bin nazaha wannan kuma shine ya dace da an-nazaha shi dace da wato taka tsantsan da gujewa abin nan da gujewa wato samun iskali ko wani barna a cikin a cikin al'amari sai ya ci gaba da cewa as na shida i'lamu shaykh i'lam malami ya baka labari shine i'lam ya baka labarin cewa ina da riwaya ta littafi kaza ko hadisai kaza daga wani kamar labari kawai ya baka to shin zaka je daga labarin nan kawai ka bada ka ka je ka je ka kai gaba wa hal alama a'lamahu shehu bima yarwihi an yarwiyahu fa jazama biman ihittusi wa zal mukhtaru wa iddatun kabni jurayjin saru ila jawazi wa ibn bakrin nasara wa sahibu Shamili, jazman dhakara بل زاد بعضهم بأن لو منع لم ne kama إذا قد sami'a. Warudda rudda kastir'a'i man yuhammilu lakin idza alaihi alayhi al'amal yace as-sadis na shida shine i'lamu malami ya baka labarin cewa kaga wannan littafin eto na koye shi a gunwa ne kaga waɗannan hadisan eh wani ne ya bani riwayar su daga wani daga wani kawai ya tsaya iya bada labarin bai ce maka kai kuma to daga yanzu je ka roce su wurina na ba to shine ce wahal liman a'lamahu shehu bima yarwihi an yarwiyahu shin ya halasta ga wanda malami ya bashi labarin nayi riwaya kaza kai kuma kai kaje ka karas fajazama biman ihtusi malam at-tusi ya yanke cewa ba a halasta ba at-tusi anan shine abu hamid al-ghazali muhammad ibn muhammad al-tusi mutumin garin tus cikin kasar iran ta yanzu shi kai tsaye yace sam bai halasta ba wa za kuma wa ra'ayi ar-ra'yu ra'ayin cewa daga baka labari ba za ka je ka kai gaba ba to shine muktari. dan zai zama ka shiga cikin wanda suke ba da shaida abinda ba a su ba da shaida ba daga ji ka je ka faɗa kuma gane wa'addahu kablu jurayjin al-mukhtaru wa baya ga at-tusi al-imamu ibn salahi a cikin muqaddima ɗin shi ma abin da ya zaɓa kenan haka al'amidi, cikin malaman usul fiqi shi ma abin da ya zaɓa kenan wa iddatun da wasu malamai da yawa duka suka ce su kuma kabn jurayjin kamar malam abdurrahman kamar malam ibn jurayj babban malami din nan da shi da abdullahi ibn umar al-umari da zuhuri da wasunsu su kuma saru ilal jawazi suka ce ya halasta su kuma suka ce ya ilimi ne in ka ji da abin da ka ji ya kamata ka iya kar da shi rubu muballagin aw amin sami'in wa ibn nasara ibn shine al-walid ibn al-humari anan ne littafin alwijaza mun yi magana akan shi a baya Alwali walid ibn al shi kuma yace nasarahu ya goyi bayan ra'ayin cewa ya halasta wa sahibu shamili jazman zakara shi kuma malam mai ashamil shi kuma jazman wato shi ne ga yana kasa ya ce abu nasirin abdu sayyidi bin muhammad bin abdulwahid al-baghdadi al-ma'aruf eh, bin sabbab wanda ya rushe ka ta 477 ne kitabun ashamil filfiƙin shafi shi kuma ya ce jazman zakara ya ce ya ambace shi ce lalle dole ne ma ka je ka fada ba za ka ɓoye ilimi ba bal za da ba'abu wasu kuma suka ma ƙara zaƙewa daga nan daga halarci bi an lauma na aku in kuma ma ya ce maka kaga wannan riwaya ta ce daga wani amma ban yadda ka je ka ruwaita ba lam yamtani ba za ka bi wannan umarnin ba za ka watsi da shi kawai kama in kama idza qad sami'a kamar yadda idan malami ka saurari karatu a wurin shi sai kuma ya ce ban halasta ma kai riwaya ba na cire sunan wani a cikin masu riwayan nan an kun tuna mun karanta wannan ba bayan ka je makarantar ka saurara sai ce to wani ya mulki da haka shi ban halasta mai riwaya ba to ba za bai isa ba kamar yadda musulmi bai sai ce dana wani ban yadda ba bashi gado ba baka isa ba Allah ne ya ce a bashi ko mun fadan da kuke baka saka raba wannan dangantakar ba sai dai in kana so kawai sai dai kakka muta sai ya mutu shine kawai ba za a bashi gado ba kakka bari ka riga shi mutuwa to haka baka isa dalibi ya saurari karatu a gunka kuma ka ci mishi wai bai halasta ya ruwaita ba ko ka faɗa a banza ne malamai suka ce ya halasta ya je ya ruwaita irin kamar yadda aka samu matsala tsakanin wasu malamai da ɗalibai irin yadda ibnu khuzaima ya samu da wasu ɗaliban shi ya kore su da makamantan shi duk da haka za su iya ci gaba da riwayar karatun shi to haka nan ma ko da <clears throat> ya ce ma kakkar ruwaita to za ka yi ba ka ruwaita "Warudda." aka tunkuɗe wannan wanda wannan ba'abuhum din al-imam ramu hurmuzi ne shine ya ƙara wannan ka'ida cewa ai ma ko ya ce maka a ba za ta a'antu ba warudda aka ce wannan magana ba ta kai zafin haka ba ya dai baka izinin shi ya yafi domin yanzu wannan ba ya koya maka bane kawai labari ya baka kastir a'i man yuhammilu aka ce warudda an tunkuɗe alƙaulu bil jawazi din alqawl bil jawaz da kuma wannan alqawl bi adam al man' man yuhammilu lakin kamar yadda aka tunkuɗe wato kula da maganan wanda ya je ya kawo shaida kafin a nemi ya bada shaida alƙali baya karɓan shaidarka idan bai baka izinin ka kawo shaida ba ko a kotu idan ka zo kotu ana shari'a ba kai sakon haka nan kawai ce ba tare da ba tare da shi mutumin da yake da ƙara ko wanda yake da da'awa ya ba da sunanka ko ya nemi ka ba da shaida ba kai sakon kawai haka nan kai volunteer ka ba da shaida ba alƙali ne sa kulle ka ba ba ma alƙalai irin wannan gangancin ku to sai aka ce a yi kiyasin shi akan wannan mutumin da ke da karatun sai in ya baka dama cewa je ka faɗa kamar yadda wanda ke da shari'a sai in ya ce zo ka ba da shaida kan shari'a ko da ka san abu to haka wannan ma wanda suka ce a ah, suke amfani da wannan matsayin kiyasi ce lakin sa ya ce amma fa da haka in dai ta tabbata cewa ya ji ɗin, ya gaya maka ya ji ɗin ko alaihi al'amalu za a yi aiki da ita za a karba shine magana mu'tamada in dai har ya ji to za a aiki domin ka kalli misali mutalakin labaran da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa ga sahabbai ba kuma labari ne yake ce musu kuje ku faɗa ba akwai abin da ma a al'adance ba a faɗi kuma suke ba su faɗa saboda kimarsa a ilmance kamar misali yadda matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke bada labarin zamantakewar shi da su wani abin har a cikin ɗakin kwanansu ko a cikin toilet ɗinsu yake faruwa amma sai su fito su faɗa wanda ordinarily manzo Allah ma ya hana ayi wannan abu ko a cikin hadisi ne da hadisin na muslim yana da illa amma akwai riwaya ingantacciya da ta tabbatar da haka cewa ba a zuwa a bada labarin abin da yake faruwa tsakanin ma'aurata amma na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu shi karatu ne tarbiyya ce darasi da aka suke ruwa su fada ko ka ce sun yi amfani da umumin balligu anni inda ya fada to haka komai yana buƙatar wani tabligin ko kuma ka dauki ka'idar da wancan ya dauka da zai mutu abin nan da yake cewa fa haddasa biha ta ta'affuman tsoron kansu koyi ilimi abin da ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi sai sun zo sun ba da labari shi sa babu wani mutum a duk duniya gaba daya da ake da document na rayuwarsa irin na manzo Allah sallallahu alaihi ake da shi mufassalan wa daqiqun babu shi gaba daya babu shi wanda za a ce an san kaza an san kaza an san kaza game da shi har ya zama tarihin shi ma ilimi ne da zaman kansa to ka kalli umumin wannan to ai wani abin kawai labari yake ba su cewa kaza ya faru da banu isra'ila Allah ya ce kaza sai kuma kawai su je su faɗa ba wai ko ina ne ya zama formal ya ce to ku saurari wannan ku je ku faɗa ba za ka kenan in dai malami ya gaya maka wani karatu to ya zama abin faɗi ya zama abin faɗi kalla ku ga jama'a yanzu ko da shugabannin da sarakuna abin da ake faɗa a ce labari ne sun ce kaza ba fa komai ne suke faɗa da sunan suna so a ji labarin shi wani abu ma cikin fira za su faɗe shi ko a ɓoye wani ya sato ya zo ya faɗa sai a ce ai hukumar najeriya ta ce kaza hala wani jami'i ne wanda ba a madadin hukuma yake faɗa wannan magana ba a madadin kanshi kawai yake faɗa kafin ka ce kanzil sai ta zama labari ka cika gari har yanzu yana yana neman da zai kare kan shi wallahi ba haka ce ba shi off record ya faɗi wannan da sauransu to haka ana ansan al idan ta inganta kamar yadda ya faɗa ƙarshen nan cewa lakin idan saha alaihi al-amal na'am eh wannan ko magana magana iraki yes na'am sai ce as-sabi'u nau'i na bakwai nau'i na bakwai ita ce al-wasiyatu bil kitab al-wasiyatu bil kitab ita kuma wasiya ita ce kamar yadda aka sani wajen mutuwa ko wajen tafiya ko wajen wata rabuwa ka ba da wani tankiya ko wani jan kunne ko wani nasihohi to ana yin haka kuma ma na ilimi ka rubuta ilmomi ko makamantan haka al-imam al-khatib al-baghdadi ya rawaito a cikin tafin al-kifayatu fi ilmin riwaya ya bada labarin da ya faru da da Abu Kilaba Abu Kilaba ya gudu daga kasar Iraki saboda tsoron kar a bashi alƙalanci bai san alƙalanci da aka matsa mai za a bashi ya ji labarin ana nan ana printing din appointment letter sai kawai ya bi dare ya gudu ya kuma ƙasar sham ya fita da dukkan littafan shi to da ya je can sai Allah ya kawo kuma mai ajali zai mutu shi ne sai ya rubuta wasiya ya ce dukkan littafan shi gaba ɗaya a ɗebe su a mai da su iraki a kai ma ayyuba ibn abi tamima as-sakhtiyani din ɗalibin sa ne da yake ji da shi ya ce a kai mishi a ce gashi nan ce ka ci gaba da ruwayar su ce idan an same shi ya mutu to a kona su kawai gaba ɗaya kuma haka aka yi aka ɗebo su aka taho da su aka zo aka same shi har ma aka yi ta rigima akan sai ya biya kuɗin daku da ƙarshe dai ya biya aka ce ko darhami goma ba ma yi da kuɗi haka ya biya to bayan da ya biya kuma ga su tarin takardu ne ɗaki guda sai rasa yadda zai rasu. ce to yanzu na yi ruwa waɗannan littattafai shine sai tafi kan Muhammad ibn Sirin sai ya tambaye shi alga ta malam kaji kaji abin da ya faru kana ganin ya halasta na riwayar su ce halasta kai riwayar su inda malamin ka ne kuma ka san suna daga cikin labarai da suka tabbata game da alwasiya cewa ana iya riwayan karatu ta hanyar wasici da wani malami ya wani cewa na bar maka littafi za ka karantar da shi ko kuma ga hadisai na nan daga wani ka karantar da su to waɗannan eh, eh, nau'o'in in muka lura daga baya din nan kamar yadda malam abin nan yake faɗa a cikin sharhin nan nashi abin nan abul khair sakhawi cewa in aka ce ba za a aiki da su ba to riwaya ta tsaya kenan gaba daya in aka ce ba za a aiki da irin su wujada da irin su wancan ba za ka dinga yin ana cewa ra'aitu bi khatti fulani sai ibn suna yawan faɗa su zahabi su su albani su waye zaka ji a ce qara'atu bi khatti fulani to kaga wannan rubutu ɗin kenan ko wujada ko makamantansu haka suka ji sun ce bi ausa ilayya fulalun bi kaza wane ya aiko min da wasicin riwaya kaza da sauransu to saboda tsawon zamani da nisan rayuwa da yadda rayuwa ta canza dole sai an ta amfani da waɗannan hanyoyi don riwaya ta ci gaba amma can farko to ba a da buƙatuwa zuwa gare su a lokacin saboda malamai ne ga su ga ɗaliban tun ana gari guda a madina aka fara karuwa wasu suka dawo iraki wasu suka dawo sham wasu suka dawo misra shine abu ya ta faɗaɗuwa har duniya ta zama take dinna haka don haka sai yake cewa wa baduhum ajaza lil musa lahu bil juz'i min rawin qada ajalu qada ajalahu li safarin arada wa rudda ma lam yurid ya ce wa babuhu wasu sun ba da halasci jaga suka ce ya halasta lil musa lahu ga wanda aka mashi wasiya bil juz'i da wani juz'i na karatu min rawin daga wani mai riwaya kada ajalahu wanda rayuwarsa ta kawo ƙarshe yarwihi suka ce ya halasta ya ruwaito shi auli safari ko kuma ma ba mutuwa bace a ce tafiya ce zai yi aradahu yi nufin tafiyan wa rudda wasu kuma suka tunkude malam yuridul wujada ma suka ce sai dai in ana nufin riwayar ta zama wujada ce ga ta nan da za a yi magana ba wai kawai mujarradin wasiya ba sai in ya sami shi daga baya ba tare da ya zama cewa kawai an aiko mashi da shi bane sai in ya samu rubutun ko littafin shine na takwas kuma na karke a cikin nau'o'in ah, abin nan dinnan wato ija hamun. A ga muna da as-sama'u muna da al-qira'atu sannan akwai al-ijaza akwai al-munawala sai kuma al-mukataba sai al-wasiyya sai kuma al-i'lam wannan cikon na takwas shine al-wujada wujada lafazin shi kanshi muwallad ne ba masdari ne sananne a larabci ba domin masdarin wajada yajidu mawjudi to amma sai aka samu wujada dan a bambance shi da wancan kawai kamar da wasu ka ce tsintuwa tsintuwa shine wujada ah, ah, ah, al-imam al ibn kathir a cikin al-ba'ith al dinsa Allah ya gafarta mai ya kawo mata hujja mai karfi dan da ana musunta sosai ana akwai ma akwai ma abin nan wato zuhuri ya taba yin tankiya ma Sufyan ibn Uyayna ya zazzage shi saboda kawai ya kawo mai ce na tsinci wani littafi a cikin kayan wani ko zan ruwaita zuhuri ya mishi kata kata irin yi zuciya suna saboda suna hanawa sosai cewa in ka ga wata takarda da wani ilimi a ciki karkar ruwaita sai an koya maka umar dan khattab ya hana wannan tun zamanin shi duk malamai suna hanawa sosai a wancan farkon zamani saboda sai ka zama za ka zama dan takarda kenan irin yadda muke dan takarda wato kawai da kanka kake koya kaga yanzu kuma wannan shine hanyar koyon karatu kuma koyi da kanka duk wani wanda kaje takama ya PhD dan koyi da kanka ne ko mun gane PhD da ake cewa mutane su ta takama wasu doktoci ne to koyi da kanka ne kai zaka je ka nutsu cikin tafai kai ta nema ko ka je field kai ta eh, abin nan kai ta kai ta ragaita haka hada abin da zaka hada to a da ba a san shi ibn kathirin da ya zo sai kawo wata hujja mai ƙarfi wadda take nuni zuwa ga ƙarshen zamani dole haka ba a juya ya ambaci hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-imam al-bayhaqi ya fita da shi a cikin dalailun nubuwa da al-hasan ibn arafa a cikin juz'u hasan ibn arafa wannan da isnadi wanda yake kuma kyakkyawa ina ji in ba na manta ba akwai wata riwaya ta al-imam al-hakim daga Umar da shi da Abuya. Ala wanda isnadin ta yake da dan matsala amma akwai kuma riwaya al-Imam al-Bazzar wadda ita kanta ma ta Bazzar din al-Haythami ya inganta ta a cikin Majmu'u Zawaid cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sahabbai yake cewa imanin su waye yafi burge ku wannan hadisin kowa ya san shi ko suka ce imanin mala'iku yace ba za su imani ba bayan suna tare da Allah suka ce to imanin annabawa yace ba za su imani bayan ana musu wahayi suka ce to imanin mu Musa habbai yace ba za ku imani bayan kuna ganin wahayi na sauka sai suka shiru sai ce to ni iman da ya fi a ni kum ya ji duna suhufan yu'minuna ha wasu mutane da ra'ayi a bayan ku za su zo su samu wasu littattafai ƙur'ani sai su yi iman da shi a wani a wani riwaya yace za yajiduna mushafa ta yi. za su samu ƙur'ani tsakanin bango da bango sai su yi iman da abin da ke ciki mu kenan mutanen ƙarshen zamani duk wannan qur'anin ba zuwa kake kasuwa ka siyo shi ba wuja da yi ko ka samu a cikin kayan gadon gidanku ko a islamiyyar ku ko a malamin <laughs> alfanku ko mun gani ka je kasuwa ko ka sayo bulugul mara ko jada ce ita ba ko kawai kana yawo cikin wani shago sai ka tsinci wani littafi sai ka siya sai ka ga ya burge ka ga abin da ke cikin shi mai amfani ne ko kaset ko ka hau kan intanet ka yi gurr haka sai ka tsinto shi duka wujada ce wannan zama in aka ce an dakatar da riwaya akan shi duk ilimin mutane yanzu gaba ɗaya zama ziyo ba wanda yake da ilimi kaga ba zai yi wuce dole a tafi da zamani yadda ya taho to ibnu kasirin da ya kawo wannan hujja shikenan kowa sai shi kamar yadda ya bada labari yace to wannan yana nuni zuwa ga annabi ya yi magana ne fi mahallin madhi ya yaba wa mutanen ƙarshen zamani ta wannan fuska cewa inda za a ba su uzuri to suna da uzurin su kafirci su ce to ai su ba su gani ba su ba a aiko a zamanin su ba ya su sani amma da haka Allah ya taimake su ya kimsa musu imani suka yadda yanzu yadda muka imani da Qur'ani ba ma shakin a cikin imanin shi ba tare da mun shaida wahayi ba ba tare da cewa Musa habbai bane ko tabi'i ko atba'u tabi'ina zamani mai tsawo amma kuma kowa ya yarda akwai Allah Allah ne ya aiko wannan shine Qur'ani da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sune hadisi inda sun inganta annabi ya ce zaka iya rasa rayuwarka akan su to wannan imanin shi ma abin ban sha'awa ne to haka wannan ya samu da wujada mashiga a cikin riwaya ita ce kuma karke gaba ɗaya autar su ta takwas ta ƙarshe shine yake cewa sumal wujadatu wa tilka masdar wajadtuhu muwalladan liyadhhar تغاير المعنى وذاك أن تجد بخط من عاصرت أو قبل أحد ما لم يحدثك yu jiz, يجز فقل بخطه وجدت واحترز إن لم تثق بالخط قل وجدت أنه أوذكر اذكر قيل أو ظننت وكله منقطع والأول قد شيب وصلا ما وقد تسهلوا فيه بأن, بأن قال وهذا دلسه يقبه إن أوهم أن نفسه حدثه به وبعض الأداء حدثنا أخبرنا ورد وقيل في الأمل إن المؤذم آه، إن المؤذم لم يره بالوجوب وبالوجوب جزما بعض المحققين وهو الأصوب ولابن إدريس الجواز نسب وإن يكن بغير خطه فقل قال ونحوها وإن لم يحصل بالنسخة الوثوق قل بلغني والجزم يرجى حله للفطن يتي ثم الوجارة sannan sai wujada wa tilka kaga wannan lafazi masdar masdari ne na wajadtuhu muwalladan sabuwar kalma ce har ta taghayrul ma'ana an yi ta ne dan a bambance tsakaninta da sauran waɗanda ba ita ba wa zaka anta jiki ma'anar shi shine ka tsinci bi khatti man asarta rubutun hannun wani wanda kai zamani da shi au qablu ko kuma yin zamani kafin zamaninka uhid wanda zamani wanda ya shuɗe ka kuma ka biyo bayansa kamar misali yanzu duk wanda ya rayu da irin kamar mal albani namu Allah gafarta mishi an san rubuta hannun shi to sai bayan wasu shekaru kawai a cikin wasu kaya ko a cikin wani labarari sai a tsinci wani rubutu da ya rubuta da hannunsa to wannan rubutun za a kafa hujja akan cewa rubutun shi tunda an sani ya zama hujja cewa ai an ga mal albani ya rubuta kaza ba da haka ake gane wani ana bin shi bashin kaza wani ya bar wasiya kaza duk ba da haka ake ganewa ba rubutun hannunsa ne aka gani kuma an san rubutun hannun Ya'yan mutum su ga rubutun hannun shi ko abokan kasuwancinsa ko wanda suka yi masa abin nan janaza su ga rubutun hannun shi ya ce wane ne ke bi na kaza wane kaza a mun sallah da jana'iza iri kaza kuma duk za a aiki da wannan wasiya shine wujada din to hakan aka samu wani malami ya rubuta wani littafi bai karantar da shi ba ashe yana cikin kayansa ajiyayyu yana cikin kayansa ajiyayyu sai bayan ya rasu sai aka tsanta to za a yi ruwaici wannan littafin daga gare shi to idan aka zo shine yace sai ka ce ah, malam yuhaddithka bi abinda bai gaya maka ba amma kuma za a danganta mishi a ce ga abin da ya rubuta walam yujiz bai maka ijaza ba fa in ka zo bayarwa ka ce bi khatihi wajadtu zaka dinga ganin wannan da yawa a cikin mutawwalat ومن خطه نقلت كو وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان ibn taymiya yana faɗa haka ibn al-qayyim zahabi ibn kathir mughultai su albani su shaukani duk waɗannan malaman suna yin wannan kai duk wani malami mai yawan huda da littafai yana yin wannan zai ce wajatu bi khatti fulani qala akhbarana fulani wa kai taka tsantsan in lam tafiq bil khatti idan baka tantance rubutun ba kul kace wajatu an na samu daga wani karkace bi khattihi kai tsaye yanzu ma duk mu haƙiƙai abin da suke kenan kokarin nemo rubutun hannun malamai wanda suka shude a zo a fito da su don al'umma ta samu au awi ko awu duk zaka yi farantawa karantawa awi kur ko kuma ka ambaci kira ka ce an cewa na ya ce au zanantu ko ina zatar rubutun hannun wani ne wa kulluhu munqati'un duk wannan fa munqati ne isnadin isnadi ne munqati wal awwal shi shiba waslan ma amma na farkon wanda zaka ce wajattu bi khatihi wanda yake nuna ka san hannun keke da keke to yayi kama da saduwa 'yarka. Domin domin zaka tantance rubutun shi ne idan ka san shi kai da shi kun rayu baka da shakka akai kamar yanzu rubutun hannun mal albani din da ka gan shi ka san shi ka san rubutun hannun saboda ka rayu da shi kuma yayi ba ɗaya ba ba biyu yayi a allo yayi a takarda ka gani kamar yadda misali in aka je banki signature da ake sakawa ai saboda sun san signature kowa ne ko ko kuma a ce suna da record din signature mutum wanda yake har za su ce maka ka yi, ka kare dan su tabbatar kai din ne ne suna da shi kuma a screen suna gani to kaga yayi kama da wasu waqad tasahhalu wasu malamai sun yi sassauci tun da can kamar irin bahz bin hakim an ce ya sassauci wajen riwaya irin haka Alhassan Basari haka abin nan amur bin shu'aib suna riwaya dukansu da wujada don akwai wujada da suka samu kaman wannan ma abin nan shu'aibun eh, mai riwaya wannan daga zuhuri shi ma wujada ce da ire-iren su duk suna nan a cikin riwayoyi mabambanta sai sun yi sassauci bi an a ce an ne ƙala wa haza dulsa wannan ya yi kama da tadlisi ka ce kawai an akan wujada to ya yi kama da magudi yi kubahu don haka ana kyamarsa in auhama na nafsahu haddasa hudu musamman a yanayin yadda zai nuna zai rudar kamar kana nufin ya baka ne alhali mai baka ba ya zama almutashabbi malami wata kenan wa ba'dun adda haddathana akhbarana wasu ma suka zake suna cewa kai haddathana akhbarana wa rudda an tunku da wannan wa qila fil amali innal muqdama lam yarahu wa bil wujubi jazama wajen aiki da abinda karatun ke fada fa wasu suka ce ba za a aiki da shi ba yace wa bil wujubi jazama al muhaqqiq ba'dul muhaqqiqina amma mafiyan malamai muhaqqiqai sun ce lalle wajibi ne aiki da abinda ke cikin ta idan wasiya ce a rubuta na mutum ce to ai mu ga mana ba to ai wannan rubuta nan shi ne ce a na romo da rubutu za a yi haka za a yi aiki da rubutun ko shi ma material evidence ne akan cewa lalle ya fara wa huwa al-aswam aiki da abin da ke ciki to shine zance mafi inganci wal ibn idris al-jawaza nasab an danganta halascin haka ga malam dan idris muhammad dan idris shafi'i kenan wa in yakun bi ghairi khatihi fa qul qala wa nahwaha idan ba da rubutunsa bane amma an gani a cikin takaddunsa ko a cikin abin nan kayan gadansa to amma kuma rubutun ba nashi bane kamar ya sa wani ya rubuta ne to a irin wannan sai ka ce qala wa hawa ko ire-irenta wa illam yahsul bin nuskhati al-wusuq idan kuma aka ka tantance cewa wannan littafin nashi ne ko ba nashi ba qul sai ka ce balagan labari ya iske ni wal jazmu yurja hilluhu lilfatini iya tantance nashi ne ko ba nashi bane ana sa ran abu ne wanda mutum mai basira zai iya yi idan an san malin ya ya shuɗe to mutanen da suka biyo bayan shi ɗaliban shi ko ɗaliban ɗaliban shi ko da suka iya mu'amantar tafan shi ana sa ran su sa da basira iya gane mai littafin shi mai ba littafin shi ba ana sa ran kamar yadda misali aka tantance cewa wannan littafin da ke yawo a gari kaba'ira ba ta zahabi ba ce wanda suka san zahabi suka san rubuce-rubucen shi sun iya ganewa littafin asiyasatu wal imara aka iya gane ba na ibn ba bane addinawari yau da gobe malaman da suka san littafan wani za su iya ganewa kamar yadda misali murya ko in an san muryar mutum da an ji karatun shi ko an ji wa'azin shi ko tilawar shi an san kowaye idan kai ba ma murya ba har ƙarar mota ba ana ya gane ƙarar mota mutum ba ma an san shi yaran gida ma suna gane karan mashin din babansu da hannun shi ko da gyaran muryar shi wato alfatin yana iya gane duk waɗannan abubuwa kuma ya hukunci da su to da haka sai kai kokari ka kware ta yadda za ka iya tantance rubuce-rubucen su kamar yadda na faɗa yanzu duk waɗannan malaman da ake yawan karanta littafan su an san rubutun hannun su an san yadda ake tantance rubutun hannun su ana iya gane shi kuma a iya danganta shi gare shi kuma ko da ba a gane rubutun hannun ba idan ka karanta littafansu ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa goma to za ka iya gane usulubin rubutunsu da irin take-takensu turin da aga wani littafi za a iya gane wannan ya kama da nashi ko bai kama da nashi ba ba mu saurara anan sai Allah kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk